Assalamu alaikum shugaban adawa Jean-Pierre Fabre a Togo ya ayyana samun nasara a zaben da aka gudanar ƙarshen makon da ya shige. Sai mu je Nigeria inda hukumomi suke ƙoƙarin ganewa ko su wane ne matan nan su kusan 300 da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram. a can burundi sojoji sun jefa kansu tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga yayin da wannan rikicin ya ƙara yin tsantsani bari mu je jamhuriyar afirka ta tsakiya kasar da zarge-zargen yin lalata da yara ƙanana da aka ma sojojin faransa zai iya zanyo ba musu tunkunkumi idan aka tabbatar da haka a ƙarshe a tunisia shugaban jamus joachim gok ya ziyarci ɗakin ajiya kayan tarihi na bordeaux wata guda bayan harin da ya kashe 'yan yawon shakatawa su 21 a wurin salamu alaikum